kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta wani albarka jihar kebbi a kuma cikin ƙasar mata najeriya ya Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkanin matsaloli da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa ta da wannan jihohi na da wanda yake nuhin wannan ƙasa ta mu da sharri ya ubangiji Allah ka rike mana hannayensa ka kare mu daga sharrin sa da makircin idan ba a manta ba kwana uku darasi guda uku ya yi magana ne game da ladubban kyautata zamantakewa da iyaye wayannan abubuwa tsakani da Allah idan Allah ya taimake mu maka kiyaye su to insha Allah abubuwa za su yi dama kwarai da gaske kuma mai iya ƙoƙarin wajen tarbiyyantar 'ya'yanmu wajen karantar da su ire-iren waɗannan ladubban domin abubuwa sun yi nisa akwai ƙarancin tarbiyya ta tare da yaranmu na yau ba su san me ake ce ma uwaye ba ba su san darajar uwaye ba wannan wata alama ce daga cikin alamomi da suke nuni yama tana zarta tashi to Allah ka shirya mana ƴaƴanmu da jikokinmu yau za mu tashi sabon babi wato babin da ke magana akan wance ladabi na ashirin da hudu adabu filatul arham adabu filatul arhami wato ladubban sadar da zumunta ladubban sadar da zumunta yau ita ma kun duba in an gace maka da wana da wana wasu guda uban su guda sai kai mamaki irin wanda uwar ku guda uban ku guda da ka waruwa yau ko a ce uban ku guda da wani ko a ce uwar ku guda amma abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan wallahi akwai ban haushi kwarai da gaske mu ba abin da ya kawo wannan akwai karancin zuwa makaranta wani lokaci kuma a yi biris da karatun da an kai tun da yanzu mu da muke zuwa makarantar na wasu abubuwan da muke yi aiko an ce ba muna kayan su ba ka yasa ga son karatu ga kyan aiki wata ce matsala mutum na son yi ta karatu amma kuma bai su yi aiki karatu kaga an yi baya ba Allah ka kare mu Allah ka sa abin da muke gaya wa al'umma ka azurta mu aiki da shi to ga dubban sadar da zumunta dubban sadar da zumunta suna da yawa amma babban malaminmu a sheik da abdulsalamu bali ya takaita mana su zuwa guda bakwai takaita su ne tsakanin da Allah amma kuma cikin bakwan nan sai ka isko saboda shaharar malami da ɗaukaka da Allah ya masa da basirar da Allah ya bashi duka sai dunkula abubuwan cikin abu bakwai zai idar da sakon na ɗaya tafakkudu hawalihim ana son bincikar halayen yan uwanka ya suka kwana ya suka sashi mi waruwa jiya mi waruwa yau yau ya yi karanci duk da muna da abubuwa na sadarwa hanyoyin sadar da zumunta na zamani amma galibi ba a cika amfani da su mutum na jin kiyar ya kira ɗan uwan shi ina kwana amma wani fabba wanda ba ɗan uwa ne ba shina ya share minti talatin suna waya wanda wani abu na duniya ya haɗa su ga wanda Allah ya haɗa wannan alaƙa ku to amma kuma yau shi ɗan ya zo ya nuna maka shi ne ba na kwarai ba wani ne na kwarai da ahwalihim binciken halayen yan uwanka wa as sururi alayhim da kuma shigar da farin ciki a cikin zukatan binciken halin ƙoƙarin duk abin da zai faranta ma ɗan uwanka ne ka yi mai to kai mishi yasa malam za ka ga wani ya sai hili ya ba ɗan uwa ne wani ya sai mota wani ya sai gida wani kujerar makka wani sutura gurgurar abin da aka iya yi wanda dan uwanka zai san yana da dan uwa ya kokarin ka na biyu adama qabi'atir rahimi rashin yanke zumunta na uku hilatul rahimi bi nusihim sadar da zumunta ta hanyar yi ma 'yan uwanka nasiha wa irshadu zalihim da shiryar da da kintsar da batattu daga idan dan wanka bai gane addini ba to aiki wa ya same ka wani magana zuwa wata ƙasa arna ko wani gari ka ce wai za kana kai masa da'awa to ga da'awa na gidanku ka fara wa ɗan uwanka Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake ma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashirataka al-aqrabi kawa danginka na kusa da kai gargadi kai musu wa'azi shi yasa kada mu dauka zuwan mu makaranta kada ya kubutar da mu to ina yan uwan mu yanzu nan da muke magana misali ga wasu can kusa da malama Hamida da gudanar yan uwarki ta jini wurin na jini uwa guda ko uba guda a'a ba su kai yan uwa na jini ba har yanzu akwai saura har yanzu akwai saura ku gyara yan uwanku na jini wasu daga maza to ku ƙara saboda ni idan dangin ka Allah ya sa suka fahimci addini za ka jin sauki yanzu misali nan makarantar wani family ya kowane yawa makarantar ga ni yanzu na san shi ko ku tuno ya eh, an ce makarantar ga wani family wani gidanwa a ganin sun kowa yawa cikin makarantar ka na ba ku asali ku tuno ku iya na kokari yanzu duk kun ittifaki cewa karatu nan da muka yi akwai bukatar yan uwa su saurara to amma ina suke ba su nan yau inda wata lalura ce ba ta addini ba kuka so ku yi suna tabowa amma na addini ne wani sai yi mata wayi to amma dai ku sani ina daga cikin haƙƙin ina daga cikin ladabi na zama da ɗan uwanka ka yi mishi nasiha muna ji jama'a sai dai wani lokaci nasiha nan na iya zama haɗa amma dai kai mai nasiha ya an ce nasiha akwai wa'azi akwai sauki yanzu duk ya da ki fara kula ma hannun jari na kasuwanci da tana sai da kula suke tambaye ta rabin buhu na gero in ta aka kawo mata shi yaya za ta yi ta yi miki bayani gamsashe sai ki je ka siyo rabin buhun gero da mudu mudun ta ka zuwa tana aunowa sai ki tafi sauki ban yi zaton gobe in ki ce mata Allah ya ce annabi ya ce mata ce saurara ni to amma matsalar mu muna fara gabatar da Allah ya ce annabi ya ce babu taimake ke ne idan wa ce saya babu wani Allah ya ce annabi ya ce kayan Allah ya ce annabi ya ce fara gabatar da taimako Jiya mun yi magana duk na cikin da'awa silatul rahimi tare da zumunta bi nusihim ta hanyar yi musu nasiha wa irshadu dalihim da kin tsadda da shiryar da batattu daga cikinsu bai ba a shiga wani dan uwanki ya lalace yanzu nan shekaran jiya muka yi magana da an ce an yi bincike a zuriyar wani da cijo yana da 'ya'ya guda goma sha wani abu muka ce sha tara ko sha bakwai amma cikin da wahala a samu mutum guda ɗiyan ma dai ta wanda aka ganin yanzu yana cikin wani ranar halaka cikin ɗiyan goma sha wani abu sannan an ka dawo jikoki kusan ɗari Allah ya taimake shi yana iya samun kaso tasirin da wani abu cikin ɗari na jikokin mutanen ƙwararra wannan ba taimakon Allah ba ne taimakon Allah ne to mun kuma kowane aiki ja ka yi iya ƙoƙarinka wallahi muna da yan uwa ba su lisahuwa ba su uwa ni yanzu da za ka ce zuriyar mu in na ce mera wallahi zuriyar gidanmu in ka haɗa ta kusan sai ta ci kaso ƙilan ɗaya bisa hudun mera amma in da matsala ta ce da ka ce Allah ya ce annabi ya ce ai bare to amma mu ko lehimmu eh shine matsalar dan uwa an dai kana mhm mhm kina sauraron ka wa tazkiri gafilihi da tunatar da rafkanannu daga cikin uwanka cikin uwa akwai wanda zaka samu shoba ba ce bane amma da karanta da yawa da za a yi wani taron yan uwa yana jin ana kiran sallah ta a sai a yi arwalla tana nan ta kai ta kawo ta kai ta kawo su ɗan kire ta yi yaya na ga kamar ba in ba ido na sun kauce ba ke ku samu ke sallah ya ita ta sanyi to da Allah ya abu ya haka ya yi irin matsayin da agare ki hada mu da mun ka yan kannan kuna ganin wa da muka runguma addinin gaba yaya jarabobin da muka shiga yaya galibinsu su wallahi matsalolin gana na wasa da addini yanzu an ci shekarun jiya baki kici mini ga jaraba da ke huskanta ba ta miji ko ta ɗanki ko ta jikanki wallahi duk galibi abin da haka waɗanda abubuwa yin sa kusa da addini ke taimaka ko ke taimaka ba eh ke taimaka wa taskiri gafilihi da tunatar da markara daga cikin na hudu silatul rahimi bi tafadduki alayhi sadar da zumunta ta hanyar yi ma 'yan uwanka sadaka ba su ne sadaka ku wa ba su sadaka sadaka yanzu misali ke gumba da kike so filan ko wani abu da kusan ki sadaka da shi to madadin ki ba wasu mutane sai ki ba dan wani wannan sadaka kina da wasu wahi da kike so ki sadaka sai ki ba yan uwanki kina da takalmin da kike gaje da su cikin yan uwanki sai ki yi mabukaci sai ki ba shi kina da hijabin da ya tsuwa cikin yan uwanki akwai bukaci sai ke bashi to in ga da za su cewa ba su tare da ki shi ma tare da zumunta ne duk wani abin da za ka sarka da shi ba ka ba yan uwanka muna ji in ka nufi ƙara in talakawa ne muna ji na biyar ta ƙadimul hadaya lil arha gabatar da kyautuka na yan uwanka kyauta kuma wasu sadaka daban kyauta daban yar uwa ku duba abinda wasu gidaje wani family kai kwai layi indiya yanke rago family na abinda suka shiga kawa rago babu ruwansu ita dai aka bukata ka kawo ka kawo kawo rago wannan kawar ragon ba wai sadaka ta ba kyauta ta saboda ne 'yan uwanka na zaka ma'ana cikin layyarka suna da haƙƙi amma mutum nawa ka wannan tunani layyan nan da kai suna da haƙƙi in ji Allah to sai su family sai a ce kowa ya kawo kawa kada ka baya kasan kawo ta gaba ko dai wace kawo kawo ba su dai ka sai ka dai kawo kawa sai a tara kawo yanka duk gaba ɗai sai a zauna sai a ce to kuna gani cikin familin mu da wadawa a bai laye ba sai a ce to ai wani bai laye ba sai a tara kamar kawa biyu sai a ce a kai ma wani sai a dibi wani sai a kai mai kaza kai hadda wanda bai da aure sai a bashi kawa guda mai aure a bashi kawa biyu yan abin na da yawa sun yawa har kawa hudu ana iya ba wani sai ya samu nama irin naman wanda ya layya kai ko yanzu ba a bukata sai kayan ka tsoka ka aika shi da nan an kai nama ya san kowa ne dan uwa ya fara nashi Allah wannan famila ba za ku mutu addu'a ba ka Allah ya musu albarka kuma Allah shi waita mana irin ina a ce galibin famili suna haka na shidda muqabalatul qati'ati bis silati mukabalantar ɗan uwan da ka yanke zumunta da kai da sadar da zumunta da shi kun gane mukabalanta fuskantar ɗan uwan da ka yanke zumunta da kai kai ka sadar da zumunta da shi wasayyati bil hasana dan uwan da kai ma mummuna ka fuskarte da kyakkyawa shine ma mummuna shine ma kullin sharri duk alheri in ya ji kai za ka samu ne ya kama gudun gwila gudun gwila sai abin da ya koce sai ko Allah ya baka kuma sai ka shigo da shi ta abinci jama'a muna ji dan uwan kai kuma cikin yan uwa ko wanda kai maka sharri ba ba koye ba gahili zai yake ka gahili gaba da gaba sai ka so mazauna ɗaya zabura ya tashi cewa na min ci a yi ne ka zama da maki Allah a cewa an maki Allah ce ga sinan shi shodi kai ba maki Allah ke ba ake Allah za doni ka zo na kana ka shigo cikin al'umma kana nuna musu na kware kake kuma mugu kake ni dan uwanka nake na cewa mugu ka ce to na gode su ku sauran jama'a sai su yi hisabi ni ko kaiwa an mugu ka kyale ta a kuma da wallahi duk inda ta zauna duniya duk da an bata sunan ɗan'uwanta an kai ta tashi wani shi wannan makiya Allah ke in kuna faɗan makiya ko ma bayan dangin mu kafata na unwa arzikinta na unwa arzikin mijinta mi ta yi mana wa ne ne wa ta koyi ta sursatawa ko babu su suna wa cikin fadilin kwari da irin waɗanda ki damu da ita ci gaba da sadar da zumunta da ita ba ta zuwa inda kike ta ce ba dai kawa ka zumunta ba to ban zuwa gidansa ke ko sai ke ba dai kawa ka zumunta ba sai na ce inda kike in ke ki shiga duk makwabta ki gaisa da ki la wallahi wani yan uwa ta tawon shi wurin wa wani yan uwa ta wanci yanzu ke ke ta yadda kike kwarai ko amma ko ta ta yi kunya nan ka to gidan ka tana ɓacin ce to ai ban ɓacin kyale ba ta gane na ba in ta gane ba ta ki gaba ki sha mamaki Ke gani wa za a ɓace ke ko ita to amma ta ce ba ta zuwa inda kiki ke ce ba ki zuwa inda take kun zo kun hera wuri ana dare ku ba ku sani ba maƙiyan ku na dare ku a ce waje da wance da wance uwarsu guda ko ubansu guda yau ba su ga maciji akwai ko babu to ku zuwa gyara mu ta zuwa gyara na bakwai ta tajannabul khalwa bil ajnabiyya nisantar keɓancewa da ajanabiyarka ya uwarka wadda ba muharrama ba kun sa akwai wanda ba muharraman ku bane to ka daina ban da ita ba magana tana magana abin nan dan uwa ya uwa a keɓe jiha ana kuskuskus kuma ba muharraman kasa ba ku daina ta ai takatun sai tajannubul halwa bil ajnabiyya kada ka ta da mace wadda ba tunda akwai muharramarka wanda babu da za ku aure akwai wanda ya kokata amma akwai halittar aure tsakanin ku to wanda akwai halittar aure to ka daina keɓanta da ita ima muna fahimta ka daina keɓanta da ita ka daina keɓanta ki daina keɓanta da ɗan uwan da ajanabi na akwai aure tsakanin ku shekaran jiya wani taro yan uwa tun za ana nake musu zaman da za mu yi mu tsarin program ɗinmu na ce masu ku sani duk waɗanda fa an sun ka taru na yan uwa da aka ce yan uwa na in dai ba wata kuke ɗaki guda ba akwai halittar aure tsakanin to su koma gehe mu ma mu koma gehe kada mu cuɗa to magana hoto ba kai da yan uwarka tun da yan uwarka ta ba mu haram maka ta ba adina biyar kasa ta zo ta liƙe ma ga jiki da sunan yan uwa a'a tsaya wanci bari ya haka kaga wani na yawo da ya uwa ta in ka bincika ne alaƙa su har da aka yi a rike hannu haka yan uwa na yau ga shi nan ya haifa muna da bala'i cikin ƙasar da yau ba shi da yawa to ba shi a ciki ba su ne kawo ɗan ƙauna babanka ɗan yar babanka ɗan kazan babanka ɗan kazan mamarka kus kus kus ke hito to wane zan hita to ke zan hita to kai baka sa wucewa ba Allah ya ban ta wucewa ba ke baro shi da ita cikin a ajinabi ya ta hmm, Allah ya kare sai a ce to ke tashi in shi kallo zai yi bari mai daki shi kallo ke ku to wani aike ki ita ce abin nan na kaso da ke taimakon ta ke zaman ki kan ki dawo gidansa sai na dawo in ni dawo ni zan na ta in taho da ke sai mu zo cikin gidan to in ga ta kunkuru ta kunkuru shi kallo dama ita ka so kalla ba kallo na zai yi ba gane wani abu ko ba ita ta zai kallo yana kallon fim ko yana kallon waƙoƙi suna soyayya sadaka abubuwan suna nan suna nan suna soyayya haɓɓa na ta yi ɓanna yi mutane ci ya barki da abin kunya magana ba ta buduwa in kin bude ta bakin ciki a ce ke lalata zumunci to wa za ki wada mu Wadan ke sake san muna nan da su muna nan ina gaya muku ai muna nan da su in kuna taka zan ku in ba ku ku bai tajannubul halwa bil ajnabiyya aw ta ko musafaha da ita a sana'a ziyaratul arham lokacin da aka kai ziyara ga 'yan uwa yanzu wata kawai wai za ka ji tun da wanga ɗan uwanta na kawai tana zuwa sai ta rungume shi eh ya wa ni ina da wata uwa mala na gaya musu da ta gani yaya kaza ana a wallahi ina gaya muku da na bi ta yarinyar nan da an cimma kunya yaya na menene menene kalamu na soyayya kina ne ya uwata mai zumunci amma nesa ne ga Allah na gaya muku waɗanda matsaloli har da ɗalibai da malami sai kai ta ganin su malami da ɗalibi wai kamar to ba sai to wai lahin wana ku fahimta ku eh layin wana malama ya hazu layin wana layin mata huska ya gani eh, huska ya eh ban ji ba kuwa na da laifi a aiki adali in bai in ba ta buɗe huska ba bai gani eh shi a shugaba to amma tsaya ki jiya ina malama malami shi a shugaba amma bari in waɗa miki wurin mace malami ita a shugaba in dai wannan bangare na ke gane ita mace tsakanin tsakanin miki babu wanda aka cewa ki aka zanta in ba Allah ya kare ba an samu tashi tsoron Allah gama da shi ba wani aiki na ba ba wanda ka ɗaga ya sa ce wai shi ya yi ƙaryen mace wallahi babu shi wallahi babu shi komi muninta kuma komi muninta duniya in dai mace ta ba namiji ta ba to ya tare da gaskiya ko adali don mi za ka bar ka gida ko makaranta kai baka yadda ta taho ba sannan ni ma ta wuri kai wasa da ni ko ga ni dalili a faɗa min dalili kai wakicin ka ya kai ka kana jin ka ba ka iya ma bari sai makaranta sai karatu amma gina karantar da matar kuma sannan ni ka zo ka yi wasa da ni ya kare na nan da wayo karatu da tawo ba zan yadda ba ba zan yadda ba in kuma kace kana bi ta ka kebe da ni sai in ce wasu mu take ka malam na kasan da ni na kina ta ce a ke ya kiya ga zaki ki a haba malam kai kuma ce da magana ta ga ya malam malam ka ko sabin da aka wadi da haka nan zai fara jin ga jiki ne cewa ba dama ne amma na rance da Allah galibin lahin nan na kuwa ko secondary school da ake ta samun matsaloli ana koran malamai yanzu an waye gari ba kowa ma ka so a kai secondary school da yan mata ba saboda lahin ku ne ku ka sakin huska lahin mata ne ni dai wallahi na haza muku ne saboda na rance da Allah in malami bai ga huska ba bai isa miki wasu abu ba to ma ba ku jin magana ko an waɗa muku ba ku a yanzu duk garin nan da ne da kuwa na wasa da shi ku gaya mai duk makaranta ga wani wasa da ita ku gaya mai wanda na kawarji da ita yan uwa na ma yan sun shigo makaranta ga ce a hirdin saboda ban son wasa nan makaranta to ai ta ga sansa to har da yan uwa ga matsala muna nan da ita kun sake ma yan uwanku wanda akwai halacci aure tsakanin ku nan gaba wasa wasa tambaɗaɗɗe na hilala kaki Allah ya kare to waɗannan su ne nukudodin da za mu tattauna a su Allah shi shige mu na kai na ɗaya mala ya ce yana daga cikin ladajin wato a zamantakewa ɗan uwa tafakkur a hawalihim binciken halayensu wa idkhalu sururi laifin, da shigar da warin ciki a cikin zukatansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arha wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wannan da ake gama ku da shi ya abu ya zuwa su ake kawa Allah na ba to ku ji tsoron Allah ko wannan da kuke roƙon junanku saboda shi wani abu sannan wal arhama ai ittaqul arhama an takada uha ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta Allah ya wannan magana gaba ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta wanda zai ga ci wallahi ne mu na yanke da wani kai a yadda zo zauna ko wani makwaci na mana magana shekaran jiya ya ce malam mahaifiyata da na ɗauka ba ta ƙaunata ya ce wallahi idan na zo da misali buhun ɗan gwaji akwai ƙannena gidan in na zo da buhun ɗan gwatan nan in dai na kuskura na ɗauko na to da shi to ka'ida ya ajiye kowar ɗakinta in dai har na shigo da shi ta gani aje shi ajiyewa ta ce to yanzu kawai za ta zo abincin ga ta rarraba shi duk yan uwan ga nashi ta ba kowa sannan ta ɗibi nashi kaso ta ce a kai mai lungu ne kuma al'adar gidan kowa da nahi abinci kowa da nahi sanwa kun fahimce ni haka ya ce ma ta ce ni ka ce ya ce su ba su yi min haka ta ce kai ba sai kake da su ba kai babban kai babban su kai babban su ya ce wata rana wala kamar shi kuka ya ce malam tun abin na kuna na zuciya har na saba ya ce yanzu in zan zo da abu cikin gida in dai har ban bukatar yan uwan da shi ya ce sai in sa cikin mota ina shigo ɗaya in faka mota wadda adda aikin nan sai irin karye goma na dare ko sha biyu zan ce mutu ce ki buɗe buɗe din mota ta sako na nan ki ɗauko sai ta ɗauko sai ta shigo da shi ɗakin ta aji so ba ba tsanni an kai ba yace kuma su komi sun ka sayo babu wanda aka rabawa ta yan uwa yace amma ni hatta da biredi wanga na so shigo da shi gidan nan inda ta ga ta ta zo inda zo sai a gugurce shi a ba kowa ya ce amma su sai a gama sanda da biredi ne ya shigo cikin gida ga nutsai gida na ni lungu na babu biredi amma ba su shirin kala ta kalle ni in kalle ta zai ta yi dariya ya ce to yanzu kasa ya gano abin da tsohon na gwada yanzu ga ya gano ya ce ya hudu yanzu gudu ya haɗe da tsohon saboda kullum da wuta ya kasa ta mutum nawa zai gane wannan eh kuma wani lokaci mata ku kuke da laifi ku ne kuke nuna a bar su muntat ko ba haka ne ku ka nuna a bar su muntat da gidan gare ba na hina baka korai ki gida ne ai kai mai abubuwa shi ku dole ya bar gida balle muna ai al'ada irin taku ta nan kama isa ka zauna da kan kowanka gida guda don yana talaka ba a yi a wayewa muna ta kai ba a yi ko bai da ba a yi bai san ɗaya za a kama maka na iska ka san wani mai shayi sai na san wani mai shayi ya zauna da kanin ne gida guda sai da sun kai da an karba su da mata sai da matan shi sun kai dambe police station an karba to a zana mai shi ko wani da sun ka zauna da shi da wani gida guda sun ka zauna lahiya sai da Allah ya ba wanan nan arziki yin ga gida ne yin wanan nan da aka rabiyo shi ya ɗauke da wanan nan babba nisa ba a yi haka ne ana so ya adalci ko wa ya tabbata ma don yau kana da arziki gobe ka yi wa ya gaya maka cewa shi Allah bai ɗauka shi wa ya faɗa ba bayan kai magana to ai leji ne na shi yake karatu ni ni sannu sarkin karatu sannu farfesa sannu farfesa sarkin karatu to sai a gani akwai farfesoshin da farfesoshi ne amma kuma talakawa sai a gani sarkin karatu wacce maka ta karatu da Allah ka dauka mutu waye gaya miki ke dan kina ganin mijin kyau shi adda gobe ba shi adda ba kina iya ritaya daidai lokacin shi kokade ya taso shi za a ba kujerar wallahi na san gidan da waz shi a ɗauke da kana ana nan yau da gobe yau da gobe sai gashi Allah ya gwada iko ne yi kanan wan ya faɗi wasu abin da ya waru sai Allah ya ku kujera mai maski wadda abin duniya ka shigowa sai ya bakana wallahi sai ga kanan ya dashi a ɗauke da wani to amma duba mu gani sai وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من سره yi يبسط له في رزقه wanda ka so wanda yake faraita mai rai an yi suka lahu fi rizqihi a san yi mai cikin arziki ne mai son a malalo mai arziki kamar shi ka ba kai magana gaskiya fa arziki aka yi arziki aka yi arziki kuɗi gona hmm, dabbobi menene su aka ne zahirin hadisi wanda ka san Allah ya da mai arziki kamar shi ya baka ne aw yunsa alahu fi asari fi asari ko ko amman ta gare shi ga zunubai ne fal falyasil an zala ce tare da zumunta ta da irin abin da zai nasarar da zumunta Allah ya malalo ma arziki ko ka baka kai ka ba kai ga family zambabu familin ku kake ce wani family ya familin ta yake duba cikin familin duk wanda ya yi kowa sarar da zamanta cikin ku ta yake duba gani Allah ya bar cikin wahala ta yake duba cikin ki ko ki mata wanda ta yi kowa cikin sarar zamanta Allah ya bar ta cikin wahala ba al'ada Allah ta yi haka nan ba ko dai ba a ba ta arziki irin wanda gare ido ka iya gani ba to Allah ya mata rai hansiri haka ne to a samun ne ku ja ku je gobe ku zo da labari gobe ku zo da labari ni dai ni dai a gidanmu na san na taɓa ba ku labari na san wanda ya shahara wajen farar da zumunta a familin a cikin uwayenmu ina gaya muku har ya kwanta dama Allah bai bari da cijin nan bayan da za ka iya gane na cikin matsala Allah ya ruwa mai asiri to suna nan birgit to ashe wannan hadisi da yaka nuna mana daga cikin hanyoyin da ake samun ƙarin arziki to akwai ne tsarar zumunta Allah ka azurta mu da kulawa rawa ibn maja da sanadin hasan ibn maja ya rawaito hadisi da isnadi hasan an abdullahi bin salam daga abdullahi dan salam radiyallahu anhu Allah shi daga aiki shi yace lamma kadima nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al lokacin da manzon Allah sallallahu ya yi hijira daga makka ya zo madina in fajala nasu qiblahu mutane suna ta zubuwa suna ta tarara suna zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun zuwa wuri ne zubuwa dai akai kowa zuwa haka inda suke wakila ana ta cewa ka kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina annabi ko wace labari zuwa ɗaya kai abdullahi dan salam ya ce salatu ya hudu wannan hasu abdullahi dan salam ya ce faji ita ce nasi sai ni zo cikin mutane li an tura don in ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an ba mu labari ne kuma gashi ya zo kamar yau a ce misali alinuhu zai zo argungu ya tarara mutane za su ce su gane ku eh ko a ce rahama sadau eh ta zo argungu sai an ba da kuɗi sai an sa kuɗi sannan ka shiga a gani amma da an ce wani malamin musulunci wa oh, ba ruwan kowa da shi fajita ji ta fi nasi li anzura abdullahi dan salam yake cewa sai na zo cikin mutane don in ga annabi sallallahu alaihi wasallam falamma tabayyantu wajahu lokacin da na kalle shi da kyau na dibai dubi na natsuwa na kalle shi arabtu anna wajahu laysa bi wajhi kazzabe sai na gane huska tai ba huskan makarici ta ba ji jama'a ƙarya abin ya boke ko abin kushe eh yana don haka ku duba a cikin jama'a a makaryaci ko ga huska ana gane makaryaci ya ce ina kallon manzan Allah da kyau na kalli huska ce na gane huskar gaba huskar makaryaci ta ba fakana awwal shay'in sami'tu farkon abin da na fara yayi ta kallama bihi yayi magana da shi an kala ga abin da yake cewa yayi ya ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama ku ba ma'ana ku yawaita sallama wa imu ta'am ya ku mutane ku ciyar ta abinci musamman jama'a wanda lokaci da muke ciki masu arzikinmu sun ɓoye kuɗi sai siyasa mai zuwa ta zo su da kuɗi eh, kamata in lokaci ya yi siyasa ta so duk ɗan siyasar da ya hidda kuɗi mu ce mai ba mu da bukatar kuɗinka don mun shiga kurura baka taimake mu ba mun shiga yunwa baka taimake mu suna nan suna tara kuɗi suna ɓoyewa na kamfen in Allah ya gwada mana yanzu baɗi za ki sha mamaki tun yanzu an ware da wasu ware da kuɗi to wanda ya da kuɗi yanzu mun yi maraba da shi amma duk wanda ya bari sai baɗi ya yi da kuɗi lamar habin ne wala ba murna da shi don siyasa ka zai da ya kaso shi muna da oligidi ya muna to kuma to waye oligidi oligidi an kace wa oligidi wanda jama'a ka zaɓe ne su yi mai alfarma su zaɓai dan alfarma shi ko shi tattara su shi mai sai na shi shi wa oligidi eh daɗa duk wanda za ka ci wato da shi ake in ka ce da malam Nasiru nake ce to da malam Nasiru ne to da ba baka ta da malam to da malam da wani eh da shi ne <laughs> eh kalma ce mai mai yaɗo duk wani wanda ya tara faɗi domin labarin da muke samu daga majiya ingantacciya yan siyasa sun yi shiri ba wace da duka ba wasu wasu cikinsu sun tara kuɗi suna jiran shekara mai zuwa ta zo su watsa ma kaji mm. su ko kaji sai su taho tana ba san ciwon kansu a bari in tambaye ku wata magana kuna ba an sa bara lokacin da za a ziyartar can mun ka ce kowa kashe ta waɗanda mutu sun yi zaman su ko ba su zaman su ba sun taho da ba so ba mai rasa lahiya Wata lauki akwai wanda ya rame na cikin mu ba mu huta ba akwai wanda ya ji an zage mu mun huta Allah ya ce mu ce ya ce wa su yi musu ama ku ciyar da abinci sadda mutane ke bukata a ciyar da su wallahi yau kasar ka duk wanda ya tuwo mana da me ake ce mata eh, motar gaba ba haɗanin malam tirela ya aje guda bakin kasuwa ya aje guda garkar sarki ya kai guda wajen bariki ya kai guda wajen gangaren gurbi ya kai guda can ya ce talakawa su taho da buhuwan su auna musu sadaka kai wallahi ba ko sadaka ba kai nawa jero huke naira nawa ɗari uku ina mu samu wanda zai sai samu na ɗari biyu da hamsin ba mutu a sai samu na ka sai ka sayo ka sai san mana ɗari biyu da hamsin kuma yana na koyi eh yanzu ku duba wasu ƙasashe shin kuna labarin har daga saudiya an zo nan kan wani wakon an buga musu shinkawa don su taimaki talakawansu daga saudiya an ka zo nan wakon shinkawa ba ta wakon suka ba da kuɗi aka gurza musu aka kai musu suka ba talakawansu amma mu ga mu cikin wahala yanzu har da waga murkusarsa aka aka ce mata ko murkusarsa ga har da ita yanzu wadda muka saye da dubu bakwai dubu bakwai ko tara goma yau nawa take eh sha bakwai murkusarsa ga da ko kallon da ba mai yanzu ko sai ta ɗari biyar da hamsin to ina za mu samun yau wani ku saurara ai akwai abin buga misali ga wasu wasu sun yi wa jama'a su abin da ya dace jama'a su ne su ne musu abin da ya dace Allah ke mafi su wa zai musu am wasilul arhama ku tare da zumunta wa sallu bin laili ku yi sallah da daddare wan nasu niyamun lokacin da mutane suke bacci ta da kulul jannata bi sala sai ku shiga aljanna ubangiji ku da aminci cikin abubuwan da manzan Allah ya kira mutane akwai mi ya ce sadar da zumunta Allah ya taimake mu rawa ahmad bi sanadin sahihin imam ahmad ya rawaito hadisi da sinadi ingantacce an aishata daga ummu na aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala laha annabi ya ce ummu na aisha innahu man utiya hazzahu min ar-rizq duk wanda an ka bashi rabo ne na tausayi fagada faqada utiya hazzahu min ad dunya wal akhirah an baya rabo ne na alheri duniya da lahira to kenan mi a kishiyar wannan duk wanda ka gabai da tausayi wai tunani ne ai gwai Allah talakawa gwai Allah hada gwai Allah aka ce mana wani wai gwai Allah don haka ya ɓoye abi ne sai lokacin da ba wanga lokaci bai rasuwa to shi ku bai da rabo duniyar lahira saboda ni bai da tausayi ina masu arziki mu ba tausayi yace wasilatul rahimi duk wanda Allah ya azurta shi da sadar da zumunta wa husnul hulki da kyakkyawar ɗabi'a wa husnul jiwari da kyakkyawar zamantakewa da makwabta wanda Allah azurta da wannan shi kuma ya ni bi haka ne ya ni diyara wa yazidanin fil a'mar waɗannan abubuwa suna rayar da gidaje duk gidan da ya mutu ya an ce mutuwa mutuwa ta a ce gidan babu wanda zai iya taimakon gidan ba ana samu ba family a ce babu mai iya taimakon familin nan to sai Allah ya sa cikin yan familin nan wani ya tashi Allah shi babbar da shi sanadiyar waɗanda ɗabi'u tare da zumunta kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar makwabta suna raya da gidaje sannan wa yazidana fil a'mar suna sa rayuwar mutum ta ƙara albarka kuma ta ƙara yawa inda an ɗebo maka shekara hamsin sanadiyar tare da zumunta sai a ƙara wasu goma su kuma sittin Allah na haka wasu malamai sun ce albarka to ko albarka ce wani ai muna so yanzu su shek jabar mahmudu adam Allah ya samu su albarka ko shekara hamsin ba su yi ba duniya amma aikin da sun kai gashi na ana jayabawa Allah ya samu rayuwarsa albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama shekaru ne duka 60 da me da dai ko ba su ne ba to a rayuwa ta albarka ko ba ce albarka ba to ba ga yanan mutu albarka ta muka ci wasu malamai suka ce ƙarin rayuwa in mutum na so su daɗe duniya su dinga tare da zuwa to 63 annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 63 ku duba shekara 63 yau na cikin babin shekara 63 a farki yan sittin da uku to kudu ba ga sunan har saba'in ba na ce kashe kunni Allah ya taimake mu da aka yayin uwa mu yi kokarin kiyaye wa waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu ikon kiyayewa a kansu daga cikin ladabin sarar da zumunta na biyu shine adamul qati'atir rahim rashin yanke zumunta a saurara rashin yanke zumunta Allah subhanahu wata'ala ya ce fa asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum Allah ya ce fahal asaitu yanzu kuna tsammanin in ta wallaito in kun ka juya baya in tawallaitu in kun ka juya baya an tusidu fil arzi ku ta cikin ƙasa ku yi ta ɓanna wato qaddu arhamakum wannan ɓanna ku ta kai ga yanke ku yanke zumunta ka ba'ira ce ka ce wallahi tallahi in dai ni zai mai magana na yanki ban kuma mai magana ka yi ka ba'ira ke ka ba'ira ki mai magana ina kwana sai ka kawo da kai shi ke ke ke sauke na ke lodi assalamu alaikum shi kawo da kai amma in ya kai shaƙi riga kai ce ba na ce ka bari min sallama ba wallahi ana mutuwar kasko ko ni ko kai sai ka ce to saka min riga in ya suke ce ce aljima ban kome to da nan ka bare mai sallama saboda sallaman na iya kai a mutu tun da ka ji ta ai mutuwa kasko yana nuna shi kashe ka ko kashe shi ko duk ku mutu to a bai sai ka kyale shi to wani matsala sai bai sun kai zumunta da shi bai su kai da ɗiya ne bai su kai da dangi ne kai har da wani ka magana da kai ya yanke da kai kuma dan uwanka da Allah ya shirya su ula'ika masu irin wannan ɗabi'a ta yanki zumunta ga sakamakonsu kuna so ku sakamakon masu yanki zumunta to la'ana humullahu Allah ya ɗaya musu albarka abu huraira radiyallahu an wata rana ya zo zai yi wa'azi ya ce ya jama'a don girman Allah duk wanda ya san yana yanke zumunta dai kashi bari in rufe bakina face sai ya ta ya bar wurin da ya ce ya jama'a ina gan muku da Allah duk wanda ya san yana yanke zumunta ta yi shi wa girman Allah kashi bari in zauna sai ya ta ya gyara abu raira sake ta uku sai wani mutum ya tsab sai ya kama hanyar ya ce don mi ka bari hannun hudu su uku sai ya hita can sai ya dawo abu raira ce kun ga mutumin ga abin da ya sanu na mai tashi in eh, yana wurin ga rahama Allah ba ta sauka yanzu misali farfajiyar ga samu mutum guda ɗaya akwai mai yanke zumunta nan wurin ga to ya isa rahamar Allah Allah ya ɗauki albidi layin wani na shaho wani lahira na aka ce layin wani bai shaho wani nan duniya layin wani na shaho wani yanzu sanadiyar mutum guda wurin da Allah na iya sa mala'ika gyaran murya dun mu mutu sai an ce lahira da sai a tarda kowa da niyya sai da aiki amma dai matsala sai ta shahira ula'ika la'anahumullah masu irin wannan ɗabi'a Allah ya da su da rahama sannan fa asammahum Allah ya kurumtar da su wa ama absarahum ya makattar da gannan su sun zama kura ne sun zama zai bai amma wanda yana kokari ya sarar da zumunta amma ɗan uwan ne baya so to shi ya haita laifi kana iya ka amma bai kuma in kai alheri yi ɓaci ta irin wannan kai kana nan ka ci gaba da ka Allah ya gani kuma shi zai shiga wahala sai ya ga duk abin da ya rika duniya bai albarka komi ya samu bai albarka Allah ya samu gani wajen sai ya yi na an jubayar bin mutu'imin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحمه النبي يقول ينكز من تبايا شداء الجنة sai ya yi sai ya gyara wannan ɗabi'a sai an shigar da shi wuta an yi masa azabar yanke zumuntar sannan daga baya a kai shi aljanna in ya aike shiga aljanna fi sayyahin an abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتشي إن الله خلق الخلق الله يا هلتش هلتا حتى إذا فرق منهم سيدة الله كمل هلتا قامة الرحيم سيدة متاتميكي طيب تتشي مغانا ذلك فقالت سيدة متاتشي هذا مقام الآئذ من القطيئة wannan shine matsayin mai neman kariya da tsari daga yankewa ke zumunta ni an magana ki ta ce Allah tsari naka nema da kariyarka ga duk wanda ka yankewa da ni ma'ana duk wanda ka yanke ni ya ubangiji Allah ka yanke alherinka da albarkarka da ni'imominka gare shi shi alfarma da naka da Allah a jama'a kuna jin zumunta abinda ta roƙa gaban Allah Ƙala na'am Allah ce zumunta ta ce na'am amma tarzaina an asila man wasalaki yanzu ba za ki amince ki yadda ba in sadar da rahamata ga wanda ka sadar da ke wa aka ba a man kada aki ba za ki yadda in yanke rahamata da albarkata ga wanda ka yankewa da ke ba ƙalat sai zumunta ta ce bala ai abin da ka faɗa kenan ai shi ni kaso Ala sai Allah ya ce fa za ki laki na yi miki haka nan na yi miki abinda kika roƙo na yi miki haka to ku gaya mai yaya za a yi mutum shi albarka da yan uwa ne ba su shi za ka yi Allah ya samu wasu yan uwa su ke da matsala wani shi da matsala wasu yan uwan shishi ta su ne uwaye kai ba su bari arzimantar to Allah ya shirya da waɗannan uwaye sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u in shi'tu in kuna so ba ku karanta magana Allah da yace fa hal asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqtiu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa ama asarahum أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها أم على قلوبهم أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Allah ya ce shin mutane ba sa lura da alkur'ani ne ga ayoyin alkur'ani suna sauka na ga wadda cikinku ya mutu kama an yi mutuwa wani da kowa ya tsaye abin ya tayar mana da hankali ku wallahi ni malam da naka magana in kun ji wa da naka jin zuciya ta na bugawa ni sai na san wa da naka ji ayyan hali ɗaya na naka ina maganar ka saboda gudun kaɗin ta yi in washe da kuka ko washe da kuka to bari a yi ƙanyan hali hali amma akwai matsala Allah ya ce mutane ba sa lura da alkur'ani am ala qulubin faruwa shin wai ko ku an sa wani luck ne an rufe san mutane ana gaya musu gaskiya ba su ji a haka musu jama'a yanzu kan da rayuwar musu irin wannan wa'azoji ana ta wa'azi ana ta wa'azi kaga an kire dan uwa da dan uwa sai ka ji mutum ya ce shi billahi lazi bai zuwa ni wallahi ban zuwa in rahama ita adda rahama in dai rahama ta na yahe ta wallahi aka masu haka sai shi rahama ya yanki bisu in dai sai na ta gidanta ko sai na yi kaza da shi in sai na amshi kazanta aka yi rahama to ba su san rahama kina gane kurai kina gane kurai kana gane kurai na uku daga cikin ladabin sarar da zumunta silatun rahimi bi nusfihim sarar da zumunta ta hanyar yi wa ɗan uwanka nasiha wa irshadi dallihim da kin tsadda batattun cikinsu wa tasgiri gafilihim da tunatar da waɗanda sun karafkan cikinsu waɗanda su karafkan ka tunatar da su ka warkar da su da bacci قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ياتي وأنذر عشيرتك الأقربين Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashirataka al-aqrabi kai wa danginka na kusa da kai gargadi kai musu wa'azi kai musu wa'azi kai musu nasiha za ku shi suratul shu'ara fa fi sahihayn an abi hurairah radiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare Lama ya ce lamma a lokacin da aka saukar da wannan ayar da Allah ce wa anzir ashirataka al-aqrabin da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraisha sai annabi ya kira dangi ne quraishawa fashtama'u sun ka taru fa amma wa khassa fa amma wa khassa yayi nasiha wadda ta gama kowa da kowa kuma wa khassa kuma ya yi nasiha ya keɓance wasu da nasiha don ƙarin lura da su abubuwan da ya kasa lura da su fakala sai ce ya bane ka abu bin lu'ayyi ya ku banu ka abu lu'ayi lu'ayyi kabila ce cikin dangin shawa. an kidu an fata ku minan nabi ku tsamar da kanku daga shiga wuta ya bani murra mun ka'abin an kidu an fata ku minan nabi ya bani abdishan ya ku famila abdishan an kizo an fita kun minan nari ya bani abdul manaf ya ku ɗiyan gidan abdul manaf an kizo an fita kun minan nari ya bani hashim an kizo an fita kun minan nari ya bani abdul mutsalibi an kizo an fita kun minan nari ya faɗe matu ku ji ba duk waɗanda familin su ɗan ambata amma da aka kawo ga faɗi ma hassa sai kiɓa ta ya ce ya faɗi matu ya ke faɗi ma an ki zi nafsiki ki kubutar da haka ne an ki zi nafsaki ki tsamar da kanki minan nayi daga wuta fa inni la amliku lakum minan Allah shi'a da ke da waɗanda duk jama'a da na faɗa wallahi ba ni iya mallaka muku komai gaira anna lakum rahiman sa'abullaha bi balaliha face akwai zumunta tsakaninmu zan jike ta da jikewata ma'ana zan sadar da ita da iya ƙoƙarina na na sadar da zumunta ta da ku dan uwanka ko Kiristan ne dan uwanka ko mashirki na dan uwanka ko kahiri na dan uwanka ko ba yahude na sai ka sadar da zumunta da shi ko dan bori na sai ka sadar da zumunta da shi bori na ita ita biyu ne amma ku yi zumunci ku yi zumunci su shi ta shirka ta wani magana a eh, wancan misa ni ka zuwa inda a ah, ko shirka ta sai ki tare zumunta da ita ki dinga zuwa gidanta in ki ta kuma ɗi mata wa ki ta ta kuma ka kaza ce hmm. game da ya ke da ke san ku matsalar ko mina na naku kazana ka zakka da gani in Allah ya da duk inda ga tana kai kawo cikin gidan ga to akwai alamar alheri kaza zai samu kuma duk inda ki ji kaza ki ji ta kama kaza to akwai alama gidan ga wata musiba za ta sauka mun sha gwadawa rabi da kazan nan da kin gani kaza albarka ta ki ga an samu matsala sun zan familin ta zai ya tamfi ko su kuzugu da sauransu ko mace ta ɗaukar makaranta duk suna ta ji wani abu gabanta na faɗuwa sai ta ɗauka musiba ka za ta samuwa gare ta faɗuwa gaba ba shi ka nuna cewa lallai musiba za ta samu gare ka kana iya jin ka ya waɗi ko ba wata musiba da ta same ka in ka ya waɗi ka yi addu'a ka yi addu'a hasbi Allah wa ni'mal wakil in kana jin tsoro hasbi Allah wa ni'mal wakil in kina jin muji yana kuka ku hasbi Allah wa ni'mal wakil in kina ji ana kwankwasa ku gida hasbi Allah wa ni'mal wakil duk wani abu tsoron ki shi hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni madallan abin dogara shi wannan shine mai ita ba ki ya kare maka ki bala'i kamar yadda ba ki ya ja maka kanki amfani saboda haka wannan yana nuna mana kulawa da harakar zumunta bari ina zuwa mu ɗan karatu za mu zo kan magana mai sallama na hudu silatun rahimi bi tasaddiqi alayhi wato tare da zumunta ta hanyar yin sadaka ga yan uwanka in kanu fukara in talakawa ne jama'a muna ji idan yan uwanka talakawa ne ka sadar da zumuntarka da ni da su ta hanyar ba su sadaka da ka je ka yi masa ka yi to bakin garka ya su to filayi kana ba su don ne masar nan ba a sa 'yan romuwa ana jefa ɗa biyar ɗa shidda ka ce a ce aka gidan wani a ce aka gidan wani inda za da haka su in koriya haka su a ce alaji bai sadaka da kuma don uwan na da bukata da ita kai na ga wani bawa Allah ko wata boyar Allah haka take duk lokaci bayan lokaci cikin wata tana iya yi so biyu wata rana su uku masa kawai ta ce ta ce kayan wani na masa ta yi masa na haka za a dinga sa ta da ruwan rumuwa rumuwa ta yi ana aika dangin ta family family in ka ga an ɗauko babbar kula da ni ranar ta yi ranar yamma sai ta aika musu sai a ce in da mun sa ana kawo ma sagga ai mu da ba mai abincin rana ba to ku aje abin ku har da dare haka wannan bai Allah take ai ina gaya muku wannan matar da nake ba ku labari yanzu arzikin matar na abin ba a magana ba a magana eh to da tana da yanzu ko ba ta da kun gani kun sani ba ta da wasu ayyuka ne na alheri wallahi yau tun da sa'ina na ga wani ya karya da wani aiki alheri sai da ni gurin ina ma ni na ni wato jama'a shi yasa kuma ga wallahi ka daina ganin mutum na wani aiki kamar hukunci dan Ba baka san alherin da ya kai wani in ya ruga wani aiki alheri sai ka rike baki kai mamaki wanda yake yi ne Allah ya hore mai aljanna sai nan zai da aziti yanzu mu ga mana da ni da ku muna iya zama wurin ga awa ɗaya da rabi muna ta karatu muna jin wahala ku ba ku jin wahala ni ban jin wahala ku gaya min in ba taimakon Allah ba da horin ubangiji wa iya zauna da kai awa ɗaya da rabi mutum guda ɗaya ka magana kai ba ka cewa ala ka saurare saboda Allah kuma ba wanda ya ji damuwa ko da aka cewa lokacin tashi yayi duk sai mu ji ina ma a ci gaba ku ba taimakon Allah na ba illa lura ta samu mutum in bai makaranta ku tambayi su ma sai ba matsariya duk lokacin zuwa makarantar ga yayi sai su ji damuwa su a hankalin su bai dawa gare su sai lokacin na ya wuce duk inda mace zaman kai tafiya da an ce goma ta yi to duk da wanda aka da sai ya ce malam lahiya haƙi insha Allah ana can ina maka lokacin nan je aikin haji wallahi duk lokacin da ƙarfe goma ta yi sai na tuna cewa wata lokaci ga malama Amida nan malama Amida sai na kira in ki kuna makaranta ko sai ki ce mala yanzu ga za mu shigowa ko yanzu mun ka shigo ko wata rana muna dab da tashi saboda alherin da a ciki Allah ya taimake روى الترمذي وحسنه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kula yana cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatun sadaka akan miskini sadaka ce wa hiya 'ala dhirrahimi amma ita sadaka ga danginka dan uwanka isnatani lada biyu za ka samu sadaqatun wasilatun kai sadaka ka tare da su ka jama'a wallahi ɗan uwan ne da matsala wacce wani ɗan uwan ka duk wani haka jawo shiga aljeri wallahi sai ya bi shi banza wai karin banza wai wani zai yi wani zai wa manajan darakta ban sai an ɓace ka ban wani ya ɗauki goma na arziki shi wa ne kowa ne wallahi zai sa abin nan in sutura tare na ban labarin ce wallahi malam in yi sutura in ba wa na don ya sa ko kane na don ya sa ran sallah in ji daɗi wallahi in ya tahi da sahin kayan ya kasuwa ya ce in na gane ni gane da irin kayan da nake sayi in ya tuha ban kusan mu haɗu da a ce wai dan wani na cikin wani kaskanci kuma haka suke eh sai a ce lehin kana don ɗaya buɗan ma ɓaci to ya aikin banza kwaɓɓace ka sai ya yi nadama kun ji in ka yi sadaka ga ɗan uwanka ga sadaka ga zumunta ka tare da zumunta ƙalar البخاري رحمه الله إمام البخاري الله شي masa rahama yake cewa na Abdullahi bin Yusuf akhbarana malikun. an haka bin Abdullahi bin Abi Talha annahu a Anas bin malikin ya ji Anas bin Malik radiyallahu ya yaqul kana abu talhata aksar al-ansar bil madinati malan min nakhl ya kasance cikin madina ya yi kowa arzikin dabino wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha'a gonar ta yi kaunatuwa wuri ne ita ce gonar da ake kira bayraha'a ita ya wani gandu ne da yake da shi shi ya yi kauna wa kanat mustaqbilatal masjidi wannan gandun ya kasance yana fuskantar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dukuluha har ya kai annabi na shiga wannan lambun nashi wa ya sharabu min ma'in fiha yana sha daga ruwan da ciki di dayyibin ruwan dadi ala anas anas yace falamma unzilat hadhihi al-aya da aka saukar da aya ga da Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da aka saukar da ayar ga kama Abu Talha ta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Talha ya miƙe kariri ya tunkare inda Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya Rasulullah ya manzon Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala ya qulu Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku shiga aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna habba amwali ilayya bayraha cikin gona ta haka ne mafi kaunatuwa cikin dukiyata wanda da hiso cikin dukiyata shine ganduna na bayraha gona ta ta bayraha wallahi ta yi su wa inna ha sadaqatul lillah na ba da ita sadaka saboda Allah arju birraha wa zukraha ina neman ladanta da sakamakonta da ajiyar Ladan. inda Allah a wurin Allah fa du'a ya rasulullah haisa araka Allah manzo Allah a za zata inda ya dace ba wanda ya dace kala yace fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace bakhil zalika malu zabiqun ma dalla wagga dukiya ta ka dukiya ta ko mai albarka zalika malu zabiqun dukiya ce mai albarka wa kada sami'tu ma qulta kuma naji abin da ka faɗa naji wa inni ara an taj'al hafil aqrabin abinda na gani dacewa yi ka bayar da ita ga dangin ku ba yan uwanka jama'a kun jiwa ka ba dangin ku fa qala abu talha sai abu talha ya ce afa'alu ya rasulullah Ya ce ya manzan Allah haka ya dace in yi haka ya dace in yi yace eh faka sama ha abu talha sai abu talha ya rarraba wannan gonar fi a bihi ga danginsa wa bani ammihi da ɗiyan amminsa ɗiyan wan babansa da ɗiyan ƙannan babansa duk ya rarraba musu to mu yau jama'a an zo an sa kiyayya tsakaninka da ƴan uwanka ɗiyan yannan babanka an ce ba ƴan uwanka na ba ƙannan babanka an ce ba ƴan uwanka ba ne ana ta kiyayya ana adawa da kiyayya da juna kuma wani lokaci iyaye suka rasa wannan bala'i Allah ya samu gani da aka yayi uwa yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi mu kula da waɗannan abubuwa muna roƙon Allah mu ɗauke sarki ya muna jagora Allah shi taimake mu da taimakonsa anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.